Jimlar kamfanonin jiragen sama uku ne hukumar alazan Najeriya ta amince su yi jigilar alazan ƙasar su dubu arba'in da uku zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Kamfanonin sun haɗa da kamfanin Flynas da Max Air da kuma Azman Air. Yayin da aka kaddamar da jigilar alhazan ƙasar a makon jiya, rahotannin baya bayan nan na nuni da cewa wasu daga cikin jihohi da suka haɗa da jihar Kano sun bayyana kin amincewa da kamfanin jiragen sama na Azman Air. Alhaji Abba Muhammad batta da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar Alazan Kano na cewa magana ta aikin aji ra'ayin jihar kano shine waɗanda muka jarraba shekara hudu a jere ba a samu tangarɗa ba muna nan akan wannan matsaya kuma ba mu ga ba mu taba rubutawa azumin takarda ta invitation ko kuma ta bukata ko kuma indicator na interest cewar za su yi mana aikin jigila alazai na wannan shekara ba tunda magana gida dinnan dai kullum kowa ita yake yi kamar lokaci yayin da za a ce kano ta gwada shi azuman. To idan kai wannan maganar shi kansa mai kamfanin masu tsaya da kuma kamfanin a kusan dukkan harkokinsu na yau da kullum da ofis a jihar Kano yake kuma ina son tabbatar maka kai tara na ma'aikatan masu tsaya 'yan jihar Kano ne. Kamar aiki da Max 2018 mun yi da su da 19 an samu kwarewa uh, da kyautatawa na zai bakin Allah ba su bata mana ba kuma ga wani dalili da za a sa wani wanda ba ni na zaba ba kuma hurumin jiha ne da ta zabu kan dalilin da zai mata wannan sai dai Alhaji Lawan Suleiman da ke zaman babban manajan aikace-aikace na kamfanin Azman Air ya ce tuni suka fara jigilar alhazan da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya ta amince su yi safarar su zuwa Saudi Arabia su fiye da dubu bakwai a jihohi daban-daban na Najeriya daga cikinsu kuma akwai jihar Kano da adadin alazanta ya zarce dubu biyu. Mu dai babu wani da izo da minti ɗaya ko ya rubuto ko faɗa mana cewar ba za mu masa aiki ba mu dai ba mu ji ba ba nan ka tantauna da shi Sai haka kuma muna nan furta mu muna kan bakanmu da shirye-shiryen mun gama komai lokacin da muke jira ya zo kamun mutane insha Allah mu dauka. A jimlar alhazai nawa ne ita na kwanta baku daga jihar Kano misali? Dubu biyu da ɗari shida da ashirin da hudu. Tuna kuma tana da dubu biyu da ɗari tara da talatin da biyu. Sai Yobe tana da dubu ɗaya da sha biyu. Sai Armed Forces da suke Lagos suna da ɗari biyu da tamanin da biyu. Muna total wajen dubu bakwai da ɗari tara da ashirin. Da na tuntuɓi kakakin hukumar alhazai ta Najeriya Hajiya Fatima Usara ta ce ba ta da wata masaniya dangane da sauyi akan hukuncin hukumar na baiwa kamfanin azuman jigilar alhazan na jihar Kano. Azuman ne aka ce aka ba, ai mai ma press jiragen sama da kuma jihohi da aka allocating kowanne. Babu wani abu da ya biyo baya kenan a hukumance ko a wurin ku? A wurin mu ni da iya sani na ba wani abu da ya biyo baya. rahotanni sun ce da yammacin yau ne aka tsara gwamna abdullahi umar ganduje zai kai wata ziyara ofishin hukumar alazai ta ƙasa ziyarar da wasu ke alakantawa da ƙoƙarin tausasa hukumar ta amince da bukatar gwamnatin jihar kano ta kwace jigilar alazan jihar daga kamfanin jiragen sama na azuman air duk da cewa mamallakin kamfanin ɗan asalin jihar kano ne mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria